Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa ne studio Kalango ya so mu gabatar muku da labaran sana Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. Mutane takwas suka rasu hudu suka kubuta sakamakon gulbin da ya rutsa da fasanjan wata mota jiya a gundumar Timiya jihar Agadez. Za ku ji karin bayani a cikin labarin. Watan julhaji da ake gudanar da sallar layya na bullo kai ko menene addinin islama ya umarta a wannan watan ustaz haladu zai ba mu karin haske nan da kaɗan a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman da ke magana kan hulɗa tsakanin yawon buɗe ido da alaƙar zamantakewa a ƙasar nishar Mutane takwas da suka hada da mata shida namiji daya da yaro daya ne suka rasu yayin da hudu suka ketara rijiya da baibai a jiya lokacin da gulbi ya rutsa da wata motar fasanja a cikin wani kwari da ke da nisan kilomita uku daga timiya gundumar iferuwan jihar agadas wakilin studio kalangu musa mamman ya hira da idrisa muhammad mai kula da yawon diga da kuma 'yan gudun hijira a timiya jiya ne wajen kasa uku da wani abu haka akwai wadansu mutane sun fito daga wani sarakan wani mamaci na su da suka zai a nan suka wuce ashe da suka shiga da fara ruwa kadan ne daga baya sai ruwa ashe ya kara karfi so shofar na so ya da mota sai mota ya kifuta da ya kifuta shi ya samu ya fita ya tafi ya kawo giyoyi ko mu ne ne fito mutane kai an jima sai ruwa suka juya mota to ba mu sani ba mutanen nan sa da mota yiwo suka mutu ko ruwa ne amma daga ba duka ruwa fito su daga cikin mota nan cinya mu kilo uku muke na muka sanci mata uku na muka bunne su san da da suka sanci mutum biyar suka bunne daga nan duka mutum takwas ne Allah musu cikawa akwai namiji guda akwai mata wanda su shida da wata yarinya ta wuce shekara goma sha wani abu haka ita ma wata mata sai haka irin sha biyu na cikin mota dukansu kimanin kristoci talatin da suka fito daga fantiyo da suka ƙauracewa ƙauyukansu dalilin hare-hare da 'yan ta'adda ke kai musu na samun horo tun jiya wanda zai kwashe watanni uku daga ƙungiyar samaritans Spurs niger burin wannan horon shine koyar da su yadda ake karanta littafinsu a cewar yaro hamidu shugaban da ke kula da ruwa tsabta da muhalli a samaritan plus ga rahoton ta tahir Mun shirya wannan horo bisa watanni uku kan yaƙi da jahilci domin ba su aikin yi a nan yamai ta yadda matasan ba za su je ko ina ba amma su tsaya wuri guda dalilin horon kenan kowane mako za a samu kwana biyu na horo daga karfe tara na safe zuwa karfe goma na rana bisa wani tsarin shiri na tallafi domin ba su ɗauki na taimakon cimaka da kuma na unify yare ne na shugabannin iyalai da wannan horo zai shafa sosai kuma yawanci ba su taba zuwa makaranta ba muna koya musu karatu da zabarmanci ta yadda za su iya karatun bible da karfafa zukatansu ta fuska addinin kirista A jiya ne aka kawo ƙarshen jarabawar Breve na shekarar 2021 a ƙasar Nijar a jiri na shida da ke cikin makarantar COS Kwara Kano da ke Yamai. An gudanar da jarabawar yadda ya kamata tare da bin dokokin da magabata suka zana. A cewar shugaban jirin za a so mu tantance jarabawar. Madam Muhammadu Rabi lokacin da suka yi hira da Nafisatu Ahmadu. Ya yi kyau, a wajen ba mu samu wani matsala ba. ɗaliban sun zo a kan lokaci ɗaya ɗaya daga cikin tsaye ne ba su samu zauwa ba kuma muna aiki da ƙa'idodin tsaron da an kasa mun hana kowane ɗalibi da shigowa da waya mu lura da su su sa niyya akan aikin da ya kawo su masu tsaron ma suna nasu aiki yadda ya kamata a yau mun ka fara jera takardun daga shafin da an kai zuwa sunayen makarantu akwatunan ma a can kumsera suke jiya ne mun ka je mun ka ɗauko su domin mu kawo su a cikin makarantu domin fara lura muna jiran izini a tunani Amina luran da za mu yi ma saman tsaro ne saboda alsiya ita yi tsaron jarrabawa da ya fara mun ji daɗin wanga tsarin sosai ya kamata a ke jarrabawa ga an yi shi yadda ya kamata rahoton Nafisatu Adamu kenan. Har zuwa ranar 18 ga watan Juli na shekarar 2021 a kasar Nijar ba a samu mai ɗauke da kwayar cutar da ake kira variant Delta a cewar sanarwar ofishin ministan kiwon lafiya da aka wallafa jiya a Yamai. Kasar Nijar na iya binciken ganon kwayoyin cutar da ke yawo a cikin wasu ƙasashe yanzu haka tunda ta mallaki wasu na'urorin zamani a cewar majiyar. Daga gobe za a fara binciken watan Julhajji, watan da za a gudanar da sallar layya, wata ce kuma a gomanta na farko ya kamata musulmai su yawaita ayyukan lada domin samun alherinta. usta Halaru Yahaya ya yi wa Hawa Usman ƙarin haske akan alherinta a tawaya. Goma ta watan Zihijja wadda muke tinkara wata na haji tana da albarka kwarai wajen Allah subhanahu wa ta'ala. wani fajar wani yanin ashar Allah ya rantsuwa da wannan rana hal ibn kasir ya ce lalle lalle wannan kwana goma na watan zulhijja da muke tunkara su a kinji kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta mana abin da ya kamata mu yi shine ya ce cikin wata aya suratul ma'ida aya ta 28 kwanuka ne waɗanda ya kamata a roki Allah ya ibada cikin wasu kwanuka kayyadaddi ibn Abbas ya ce wannan kwanuka goma su ne ake nufa babu ayyuka waɗanda bawa zaya waɗanda suka yi soyuwa ga Allah kenan kwanuka ne waɗanda Allah ya shuka musu alkhairi da yawa waɗanda ayyuka suka yi soyuwa waɗanda Allah yake lullum kalada wanda shekara wannan kwana na farko na watan watan zulhijjar zai kasance sha Allahu da wata da muke ciki na nasara sha ɗaya gare shirin lahadi Lokacin shigan damura na kwatsewa da wasu lokutan da manoma da makiyaya ke yin wasu rigingimu domin rigakafin irin wa'annan rigingimun ya sa, balai yara da na filinge a jihar Tilabere suka tsara wata ganawa a jiya a cikin kin Tondikandiya tsakanin manoma da makiyayan yankin. Amadu Hamidu Prefen gundumar Ballayyara yara ya yi wa Hassan mummuni ƙarin haske. A yau abin farin ciki ne a gare mu da muka zo nan, saboda abun da ya haɗa mu a nan babban al'amari ne, saboda zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya ne. Muka zo nan tare da prefe na Filinge, tun damuna ba ta soma ba dangada mun tara manoma da makiyaya da duka waɗanda abin ya shafa. Na gundumomin biyu mun haɗu domin mu tsaida magana kuma a yi aiki da matakan da aka ɗauka. Wannan ne yake sa ba za a samu matsala ba saboda yanzu kun san lokacin damuna zai fara manoma da makiyaya suna samun matsaloli don haka tare kowa ya yi magana mu tsaye da magana ɗaya da za mu yi maganin matsalar ko ba gaba ɗaya ba mu rage ta Dairar Kyota na ɗaya daga cikin yankunan jihar Doso inda mazamnan yankunan suka hibawa kiwo ƙarfi. Sai dai makiyayan na fama da rashin samun isasshun wurin kiwo da kuma tsadar abincin dabbobi kamar yadda Halidu Sulai jami'in ma'aikatar da ke kula da kiwo da a Kyoto ya bayyana wa Barham Hasumi. Soho lalle. Yanzu lalle muna cikin matsala saboda duk wanda ya san Kyoto ya san da ba mu da daji inda dabbobi za su je su yi kiwo. Amma akwai dabbobin ciyar da su aljihu ne ke shan kashi don ko da kasuwar da aka ci ta wuce kan ciyawa shi kadai ya kai har ɗari uku uku kenan ko kun san dai akwai zomo kaba. Dusacce buhun ma nata har ya kai jika bakwai da rabi dabbobin da ake kai daji kai yawo dai ne suke zuwa su dawo da maraicen an sun komo an ba su samu ciyarwa ba ga masu su sai dai haƙuri gaskiya a nan ba mu da dajin kiwatarwa sai dai ɗan abin da ka saya ka tara ko ka tattara kai tsimi to shi kuma wannan an jima da barinsa A wannan lokacin damana an lura da yawan gudun dawa ga dabbobi da ke cin sabon ciyawar da ta tsiro. Cewar likitan dabbobi wannan cutar na yiwuwa dalilin abinci, miyagun ƙwayoyi ko kuma guba da suke ci a cikin ciyawar. Dr. Amadu Talatu, shugaban ofishin likitar dabbobi, ya yi wa Rahilat Sumana ƙarin haske a tawaya. Mafi yawancin lokuta somawar da mana ciyarwa ita ce tafi kamari yakan iya kasancewa shigar bukatar abincin cikin sabon lokaci, aunin cimakar da dabbar ke ci da aunin da ke akwai a hilin kiwon. Ma'ana idan cimakar ta sauya tuken da za su yi yana ɗaukar akalla mako uku kamin dabar ta saba. Sabuwar ciyawar na da babban aunin sinadarin azot anglicid an dabar ta ci su da yawa yana haddasa tangarɗa ga ciyarwar tasu. kuma ya haddasa zawo ga dabbar. Akwai wasu ƙwayoyin cuta da ke mallakewa kan ciyawar idan dabbar ta ci shi ma yana iya haddasa rashin daidaito ga ciyarwar sai ka ga zawo kuma ya barke. Ruwan da ke kwance cikin tafkuna idan ya zan ruwan akwai ƙwayoyin cuta a cikinsu yana iya sa zawon. Lalle ciyawar na fita wani bin ba ciyawar kwarai ba ce idan dabbobin na jin yunwa suka ci ta shi ma yana iya haddasa kumburin ciki da ɓarkewar zawo. son A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Yawon buɗe ido tushe ne na aiki da kuma samar da kuɗi ga ƙasa, amma in ba a tsara shi ba da kyau zai iya yin tasiri kan alaƙar zamantakewa. don haka ba a kasafai ba ake haduwa a wasu yankunan na yawon bude ido na Nijar. Misali, ko mutum ya kasance mai yawon bude ido ko kuma ba mai yawon bude ido ba ne komi ya zama sai da kuɗi al'amarin da ke ciwa annafi suleiman babban daraktan cibiyar da ke kula da yawon bude ido a ƙasar nijar tuwa a ƙwarya. Fanta Shamsu ta shirya mana wannan rahoton. A Tsawon lokaci, ɗabi'ar masu yawon bude ido za ta iya sanya mutanen da ake ziyarta su sami tunanin neman wani abu. Mun taɓa gani a wuraren yawon bude ido mutane masu son banza. Ko dan amsar tambayoyin wani mai neman hanyar da zai bi sai a ce sai ya biya kuɗaɗe. Saboda dan yawon bude ido ne, nasara ne, kuma yana da arziki. Wata ɗabi'a ce da ake Allah warda da ita. A duk ƙasashen duniya an samu irin wannan ɗabi'a a farkon yawon bude ido. Kuma nan take kamfanonin masu kula da bulaguro da hukumomi masu kula da yawon bude ido suka gano cewa dabi'u ne da ke iya cutawa sha'anin yawon bude ido domin suna karya gwiwar dan yawon bude ido tare da bata masa rai. Me yake jayo wannan? Dalilin wannan abin sakaci ne kawai, domin kamata ya yi a kula da yawon bude ido. Ba a neman labari wajen al'ummomi, akwai mutane shagora da aka ba horo domin su saka 'yan yawon bude ido kan hanya, su kuma ba su labari. A ka'idance, idan ɗan yawon bude ido zai shiga wani yanki, yana samun kulawar wani kamfanin bulaguro, kuma yana samun rakiyar jagora na yawon bude ido da ke iya biya masa dukkan bukatunsa na labarai. Kuma ya dace a baiwa al'umma horo, a wayar da kanta saboda tasirin yawon bude ido ya amfane ta. lui soit profitable. Shin ya mutanen gari za su shirya kansu domin su samu su ci riban shi? pour que les communes puissent profiter du tourisme. Domin ƙananan hukumomi su amfana da yawon bude ido sa an yi tsari. Wuraren shakatawa na cikin yankin karamar hukuma ziyartar su na karkashin doka. Akwai kuɗin shiga, akwai kuɗin ziyara. Idan ba a biya don ziyartar wuri, kuna biya ne kafin ku shiga. Misali idan kuka je kure, idan mota ce za ku biya, kuma idan mutane ne ke shiga da kafafuwansu biya za ku yi. Akwai wurare masu muhimmanci a wasu ƙauyuka, amma ba abin da aka yi saboda a biya kafin a ziyarce su. Wannan karamar hukuma ce ya kamata ta yi wannan tsari, wato mata masu ayyuka hannu na ƙauye ƙauyen suna iya kafa kungiya domin su sayar wa 'yan yawon bude ido kayayyakinsu ta nan kudaden shiga ne da suka dace da doka kuma ake fitar da haraji a kansu suna iya su samar da gidajen abinci domin sayar wa 'yan yawon bude ido abinci da ma kudaden shiga ne a cikin tsari kuma sanannu kuma su tsara kansu kamar yadda aka yi a kure inda aka kafa kungiyar masu jagora wadda ita kaɗai ce ke da hurumin kula da 'yan yawon bude ido amma sai da horo kuma sai da wayar da kai. Il faut de la sensibilisation iyakacin labarin namu na yau kenan anan muke ce muku salam. kan Isa, kakai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama daidai ne a jitso. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya takunkuminka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne kuta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kada mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona.